Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta soke lasisi na mallakar wasu manyan filaye guda ashirin masu yawan kadada kimanin dubu arba'in a jihar. A wani taron manema labarai Amina, kwamishinan ma'aikatar ƙasa da Safiyo ta jihar Niger, barista Bello Muhammad Agwara ya ce waɗanda aka soke lasisin nasu sun kasa cika ƙa'idojin da gwamnatin jihar Niger ta basu. na bunƙasa filayen cikin wa'adin da aka ɗibar masu. Waɗannan filaye guda ashirin dai akwai kimanin yawan hekta ko kuma kadada dubu arba'in a cikinsu wasu daga cikinsu ma manyan gonaki ne na wasu kamfanoni a Najeriya. Barista Muhammad Bello Agwara ya ce gwamnati na buƙatar masu bunƙasa jihar ne ta hanyar samar da kamfanoni kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A dalilin da ya sa aka soke wa'annan filayen da aka babba mutane shine saboda ita gwamnati idan ka zo guranta saboda ita tumbin giwa ce kuma neja kowa ya sani a najeriya mun fi kowa girman fila fili sannan kuma mu neja ci gaba muke so muna so mu ka neja mu buɗe neja mu samu kamfani kamfanonuka a samu ci gaba shi yasa aka aka ba su wa'annan filayen dan su je su giggina wa'ansu an ba su ne saboda su gina gidaje a samu muhalli ingantacce wa'ansu an ba su filayen nan ne saboda gona wa'ansu an ba su filayen wannan ne saboda gina kamfanuka amma duk da aka bada ko ɗaya ba a samu ba wayan sun rika wannan CFO takardar mallakan filin nan kusan shekara shida bakwai mu abin da ma muka gano bincike nuna mana shine wayan su ma sun amfani da wannan takardar mallakan fili suka je suka samu kuɗi a banki suka je suna hidimomin su da wayan suka kasuwancin su a daban suka bar mana filayen mu to tunda ba su gina filayen ba a bisa ga doka da ya tanadar shi yasa mai girma gona ya amfani da wannan daman ya ce duka wayannan filayen da muka bayar wayanda wayannan mutane sun gina shi a bisa ga muka aishi filayen mu gaba to samun takardar mallakar fili daga gwamnati abu ne mai ɗaukar dogon lokaci a tsarin hukumomi a Najeriya amma a yanzu gwamnatin jihar Niger ta ce ta buɗe kofa ga duk wani mai buƙatar lasisi cikin ƙaramin lokaci kamar yadda kwamishina ya yi ƙarin bayani so gaskiya ne wa'yansu ba wai certificate din da suka yi applying bai fito ba ne. kilan along the line da aka je aka yi so biyu aka yi wa'yansu ababe sai aka duba kilan wannan filin nasu a ko sai ko matsala sai kaga file din ya dan laƙe a wani office akwai process to na farko za mu yi amfani da gurare daban-daban saboda mu ƙara fahimtar da mutane mu saboda duk wanda ya applying certificate din yana akwai address din shi akwai telephone number ɗinsa so za mu tashi tsaye sosai mu ga cewa kowane wanda ya applying CO4 mun yana da matsala ne za mu yi ricin in san Allah yadda ya zo ya gyara matsalansa sannan waɗanda suka yi applying kamar nake ga maka zuwa na ofis yanzu nan daga Disamba zuwa yanzu nan Allah cikin ikonsa mai girma gonan jihar Niger Umar Bago ya mana signing certificate sun fi ɗari uku a cikin wata uku idan a cikin wata biyu uku zan samu ya yi signing C of ɗari uku it means kana ganin kama a ce a gama wannan gwamnatin za mu yi signing certificate dubbai dubbai kenan saboda sanan ne muke jana generating revenue. Jihar Leja dai mai iyaka da Abuja, fadar gwamnatin Najeriya na shirin samar da filaye domin samar da masana'antu a manyan birane na jihar ciki har da yankin sulaja mai iyaka da Abuja, lamarin da masana tattalin arziki suka ce zai taimaka wajen janyo hankalin masu zuba jari daga sassan duniya mustapha nasiru batsari gta hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya.